Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Mahmud lalu ne tare da Muhammad Hafiz Babula da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin goma ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar Labour Party a matakin jihohi a Najeriya sun nuna goyon bayan su ga Julius Abure da ake ruwa ranar da shi kan jagorancin jam'iyyar. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele Kaya zai gabatar. Sai kuma sharhin jirgin Najeriya da babban gidan Jibril zai gabatar. Da kuma darussan azumin watan Ramadana. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Wata tawagar Iraniyawa ƙwararru za ta ziyarci ƙasar Saudiya domin shirin buɗe ofishin jakadancin Iran a birnin riyad a cewar kamfanin dillancin labaran Islami alaƙa da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen ƙasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin bejin a ranar Alhamis. wanda shine karan farko da manyan jami'an diflomasiyyar su suka gana a cikin fiye da shekara bakwai bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan ƙasashen yankin. ƙoƙarorin za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh tare da shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya a cewar kamfanin dillancin labarai na Isna. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta faɗa a ranar Asabar cewa jami'ai sun ziyarci Iran domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen buɗe ofishin jakadancin na Riyadh a Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kamfanin dillancin labaran Isna ya ƙara da cewa tawagar Saudiya ta ziyarci ofishin jakadancin Saudiya da ke Tehran a safiyar jiya Lahadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai ba ta da muradin ta rikicin Taiwan kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima. ba tare da tsoma bakin amurka ko china ba macron ya dawo daga ziyara aiki ta kwanaki uku a kasar sin inda ya samu kyakkyawar tarba daga shugaba shi jinping kasar sin ta fara atisayi a kusa da yankin taiwan a ranar asabar domin nuna fushinta kan ganawar da shugaba tsai ingwen ta yi da kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy a ranar laraba kasar sin tana daukar taiwan mai mulkin dimokuraɗiyya a matsayin yankinta kuma ba ta taɓa cewa za ta yi watsi da amfani da karfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ba gwamnatin taiwan ta yi kakkausar suka ga ikirarin sin an jima kaɗan muhammad hafiz baballe zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bar mu duba wannan rahoton shugabannin jam'iyyar adawa ta leba a matakin jihohi sun nuna goyon bayansu ga shugaban jam'iyyar julius abore da umarnin kotu ya dakatar a najeriya hakan ya janyo dambarwa tsakanin bangarorin biyu har sai da kungiyar kwadugo ta fitar da matsaya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasir adamile kaya ya aiko mana daga abuja tun farko waɗanda suka samu umarnin kotun na dakatar da abure sun yi da fifiya helkwatar jam'iyyar don hana aburen jagoranci we have again reaffirmed our confidence in the leadership of our national chairman, uh, Barrister Julius Abure, that is the shugabannin jihohin sun ce waɗanda suke adawa da abure na halin dakatarwa ne kafin ɗaukar matakin da aka ba su da hurumin yin haka a sanarwa daga shugaban kungiyar kwadago nlc comrade joe ajero da ke mallakar jam'iyyar ta leba kungiyar ta ce abure ta sani a matsayin shugaba jami'in kungiyar comrade nasir kabir ya yi karin bayani ita daɗin kungiyar kwadago ta nlc ta yadda tana bin shugabancin julius uh, abure a matsayin shugaban wannan labour party da aka shiga wannan hayaniya don shi shugaban wannan kungiya comrade joe ajero ya fito ya yi abin da ake cewa press list inda ya bayyana matsayin kungiyar kwadago kuma kungiyar kwadago ta nlc ta nuna cewa ta gamsu da shugabancin shi julius abure a uh, don ta fuskanci cewa akwai mutanen da suke kokarin cushe su nuna cewa a kawo baraka cikin wannan tafiya saboda a raba kan wannan kungiya ko in ce labour party saboda a biyan bukatun wasu tsirarun mutane to don haka kungiyar kwadago ta fito ta yi burus da wannan wato mataki na maganan dakatar da shi ta kuma nuna cewa a bata san wani faction ba in ba na shi ba don haka shugabannin na jihohi sun zargi masu adawa da abure da neman dakatar da yunkurin leba na kalubalantar sakamakon zaben 2023 ne a nan kakakin kamfen ɗin na ɗan takarar shugaban ƙasa na labour peter obi wato yunusa tanko ya karfafa cewa an sa a bure a gaba ne don dakile karar jam'iyyar a kotu a kundin tsarin mulkin jam'iyya tashi ne saba'in goma sha bakwai ya nuna cewa ba ka iya tsige shugaban jam'iyya sai dai idan an kira taro kuma taron nan an kira shi musamman saboda tsige shi shugaban jam'iyya wannan a rubuce take to amma wani tsare-tsare a cikin jam'iyyar sun ɗauki doka akan hannunsu sun karɓi kuɗin mutane har ma sun samu san ya zo ya tsaya musu mu duk abin da ake kokarin a yi cimma shine a tabbatar cewa ita jam'iyyar nan dai ba samu tasiri ba akan wannan shari'a da muka gabatar a maganar shugaban kasa zaben da aka yi da mu muke cewa gaskiya wa'ancan mutane ba su tace ba su tsaya a zaɓe wayannan mutane a cikin su mun riga mun tabbatar mun gansu da gwamnonin yan apc mun gansu suna karɓan kuɗaɗe a hannun su kuma wannan ba ɓoye ba ne shi wa'anda suka sa hannu ma a cikin wannan takardar dukansu bin ma an riga an sallame su daga cikin jam'iyya saboda wannan hal halayen da suke da shi shugabannin sun kara da cewa ya dace kowa ya jira sai an kammala babbar shari'a kafin kawo kowane irin korafi nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya Yau Litinin ce ranar da ake kammala muhimmin bikin Ista ga Kiristocin duniya. Biki ne da ke tunawa da ɗaya daga cikin tushen imanin Kirista, mutuwar Yesu da kuma tashinsa daga matattu. Domin haka, bukukuwan Ista a Ghana wani babban al'amari ne inda Kiristoci ke shirya yadda za su gudanar da waɗannan ranakun Ista masu muhimmanci. Idris Abdullah Bako gare ka. a ghana majami'u daban-daban sun gudanar da bikin palm sunday da jerin gwanon su kan wasu manyan tituna ranar da bikin ke farawa suna kaɗa rassan dabino da fararen kyalle suna rera waka sai ranar juma'a mai zuwa kuma wato Easter juma'a suka je coci domin gudanar da ibada pastor felix inze ya yi ƙarin bayani sunana pastor felix inze ni na pastor cocin da mai suna order of fire prayer and deliverance ministry daga accra babban birnin ghana lokacin easter lokacin na da aka tunawa lokaci da mai wanda ya zo ta duniya annabi isa lokaci da an ka kashe shi lokaci lana juma'a kenan ya mutu lana juma'a an ka kawo da shi lana juma'a din to sai lana lahadi wajen kwana uku kenan sai ubangiji allah ya ta da shi daga matatu ya da kai shi zuwa sama na'am to lana lahadi lana muruna na cewa wanda an ka kashe don zunubai duniya da ubangiji allah ya tada shi daga matatu ya kai shi sama to rana muruna ne rana ta ne rana na da yake ana zuwa ana yawo ana ziyarce ana ziyarta yan uwa da buka arziki rana na rabin kaututuka ga kowa da kowa wasu suna sa tufafin makoki masu duhu don tunawa da mutuwar yesu kristi haka kuma wasu sassa na ghana suke nuna farin ciki da nasara don yesu ya mutu domin zunubansu kuma ya yi nasara akan mutuwa lallai ko ba za a yi batun bikin ista a ghana ba ba tare da bayanin tiddan kwawu da ke yankin gabas inda 'yan ƙasa da baƙi daga ƙasashen waje suke zuwa musamman domin shagulgula da suka hada da jerin gwanon kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma hawa manyan duwatsun kwawu domin shawagin lema da ake cewa paragliding a turanci sai dai wasu 'yan ghana suka ce ba su ji daɗin bikin wannan shekarar ba domin yanayin matsin rayuwa ya kuri suna na kuiku yin ga dai easter nan wallahi ban gan kai ba don last year i remember na je ko na ci kama wa amma turin nan amma yin ga dai ba yana ta ko ba don ba kudi cikin garin ga komi ya yi karfi alhakika na gaskiya Ista bana sai dai mu ce ubangiji Allah shi kyauta amma da wallahi gaskiya ba ta zo muna da sauki ba don dai abin sai da hankali gari ya yi zai babu kudi ga hannun mutane babu abinci ko mina cada sai da mu goda mu ala kawai bukukuwa ista na shikalun baya wala sun nesa sun yi wannan shikala. Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. abubuwa a nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti goma takwas na safe kenan da minti goma a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti goma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara inda wakilin mu Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan ƙalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na a Afirka. A makon jiya matashi Muhammad Ofisa ya nuna damuwa da yadda ya ce makamai suka yi yawa hannun matasa da hakan ke kawo barazana a yankin. Matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren. communities first iso mu ci gaba da aiki in kai aiki da kyau aka gani shi zai sa gobe a vote maka amma ba kai ba in ka bi wani interest in kai zo ka wanta mu ma mun gaji da kai domin shi magana da nake da shi kenan assalam sunana muhammed officer abin da ni nake gani ne kamar ba leaders nan ba su help youth community na concern sun kawo initiatives da yawa da ya kamata da a su along the line sometimes kana gan kaman Amir Gafaro sarakai ya kamata a kama initiative gana da kyau shi gan kaman ana jan baya don ba helpin su ba ya da su su domin ba su da wani abu kaman loan da ke bakin su wani abu kaman assembly suna da law isa an sun doki wadannan abu sun ba su support nan sun ya su yi abin da suke sun su yi isa nan kaman wurin sarakai na ya kamata su duba su kara like nauyi su helpin su sosai sosai bayan wannan kuma ya kai wurin ya sunan shi assembly da mps na su kuma saboda political interests saboda political interests su kuma ba su kama wani saba yana kamar in je ya fita redon shi ya lose votes sa bai zuwa bai fito fili belle ya zo ya taimaka a yi abin nan kuma abin nan ya zama muna problem yana damun mu muna da drug issues cikin community mu ka duba waɗannan abubuwan nan cikin community ake yi community na kuma ida gidan wani ko bayan gidan wani ake yi yasa masu gidan nan ko yan community ko yan unguwan nan sun san kamar drag issue na wurin ko ba shi wurin me suke yi me leaders wurin ke yi sun tashi sun je sun complain makon abin ya sunan shi authorities ba zo an yi abin da ya kamata yi ba sometimes authorities suna samun labari amma ba su she ka zo ka complain in ka complain an bika. a zuwa taimaka maka a yi abin da ya kamata bayan wannan kuma yaranmu saboda lack of education da wadansu ababe ya sa wadansu sun involve kansu into petty theft da arm robbery most of the time kaji yaranmu sun fita waje an kashe su yaran na ne yaran nima yaran mamobi bayan wannan kuma lamarin bindiga ya yawa cikin community mu ana wurin wuri ka gana bubuga bindiga me yasa manya na wurin nan ba complain a buga bindiga na yi abin da aka gan dama wani lokaci newta na ji cikin news an shoot bindiga wurin aure je taba wani yariya ya zama shi yariya na ta mutu free mi yake yin da bindiga wurin aure yasa wadan gabuwa duka leaders suna zuwa wurin aure na suna gani ka gan wanda bindiga ko an buga so guda ka kwa na biyu na in bai yi a report mai shi don bindiga nan koda yana da license ba abin da aka bashi yi da shi kenan ba yasa ya kamata a duduba wannan dai an ka kama wadannan abubuwa duka ina kaman ya taimaka muna kuma muna lose value mu as muslims in our community ka duba yanzu wai akwai wani abu huka cikin community musulmai don nan ga musulmai ke dominate it's not proper akwai wani abu wai sunan shi huka a just wanga kan phone no mace da namiji a mu a ji a yi wani abin da bai kamata ba yasa wanga abubuwa duka na cikin community bai yi ba sa ya kamata a duba wanga abubuwa duka a magance sa manyan nan sarakai su duba su help for nan sun yi nan kama at least ba ya control shi totally dai amma an wangan shi up to wani level da zai kama da ya sunan shi ya sabi da nake cikin to salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, abin da ke cikin ne abubuwan da muke bukata a cikin niman Munga yanzu hakan ga ista ya waso suna da yawa amma muna son a fara muna su kadan kadan ne ba duka muke son a yi ba a fara kadan kadan na farko shine stiti da muke son a zo a yi muna ban rusu nan da highway duka a yi muna na biyu kamar yadda dan wanmu na fadi cikin nima isa ya wasu ba mu da secondary school kuma yaran mu suna zuwa school suna zuwa school suka kari na da su secondary school nan sannan na uku kuma makarantar mu na nima cikin isa ya wasu ba su da strong Eh, a sunan shi eh, support muna need government ya zo ya support malamai nan an so su iya suna duban yara kananan da ke tashowa sannan na fudu kuma community mu we are, eh, in the lack of ya sunan shi medication ba hospitals uh, ba uh, kaman uh, um, na na ce dan je hausa na yamin karfi to sai sa game da shanin lafiyanmu mu game da lafiyanmu lafiyanmu muna neman hospital masu kyau kyau da za su zo na government ka je wurin nan a duba ka ba da wani kudi da yawa ba to abubuwan da muke la kenan cikin community mu to assalamu alaikum ina sama akwai wasu ababa da yawa da ke ci mana tuwa kwarya cikin cikin mu nima ga ina sama nima ba demonstration nima rashin demonstration ya mai da nima baya don kulliyomi muna jin news muna duban tv muna gani wasu ƙauyuka da ake demonstration kai kai wani kauye mutanen kauyen ba su kai amsin ba amma sun tashi su yi demonstration bai kai wata wata biyu an zo an masu abin da suke nema yasa suka yi demonstration sha a ce yau unguwa kamar nima ba a zango cikin ganan ga da ya kai nima ba ta ba tashi aka yi demonstration ba in za a fito a yi demonstration akwai wasu da ke fitowa ce saboda Allah da annabi a yi ankuri a bari kuma sarakanmu na nima su min gafara sarakanmu na nima su kare min gafara ba su muna kokari e, don akwai wasu ababa da yawa da ke aukuwa cikin nima ba mu a chief cikin ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne don sarakanmu in suka tashi suka siya kan kafansu mu ma za mu mara musu baya ba inda za su gaya mana mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakan muke ba su ankuri su tashi da kishin nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara masu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi za mu ta yi ne a ranar za zo a yi muna abin da muke nema cikin nima shi yasa zance da nike da shi kadai sunana zakariya gulu to magana danki da shi ne danki so yi ne shine batun rodo mu first muna kan shodoku au daga baya shi zama futa street to wannan rodun nan tun rollis na nan ya kamata a develop muna da shi iji street har bakin gota aka kiro masu gidaje nima duka local governments ka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai ya bari rodun nan most of rodun nan guda layout guda kawai ke yi ta rodun nan gan ke yake shiga highway shi sa always na yana ba traffic na block kan futa street na sosai shi za wani lokaci kamar vote na kira mp direct na tambaye shi domin yayi kamar za a fasa rodin ga har yau mu muke ciki lokacin da muka zauna na kama kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka ya zo amma cikin me ake sai ban wani ansa to an sande ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former odokwa road da yau ya zan futa street na cire muna shi har gota don lane na wurin na azuwa zuwa 44 ya kai gota also batun traffic da wadansu abubuwa muna sauki sai dinga shi za ni ma magana na kenan salamu alaikum salamu alaikum sunana aule toloba assemblyman nima west suna aule toloba assemblyman nima west electoral area gaskiya na ji daɗin program ga program na makai mu ni insha Allah kuma ma amfani mu ni matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na sura Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. Haɗa kai mu daina Baby sai sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kira ga 'yan siyasan da suka fadi zaben da ya gabata da su yi hakuri da kuma bin hanyoyin shari'a wajen bayyana korafe su game da zargin da suke yi na magudi a zaben a sakonsa na bikin ista shugaba buhari ya bayyana cewa hanyoyin shari'a ne kawai yanzu ya ragewa wayanda suka fadi zaben kuma ba su gamsu da shi ba yana mai cewa ya yi imanin kotuna za su yi aikin da ya kamata kamata wajen yanke hukunce-hukunce sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka an gano gawakin mutane 35 yayin da ake ci gaba da neman wasu da suka bace sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai wani sansani na 'yan gudun hijira a jihar benue gwamnan jihar benue samuel otun wanda ya tabbatar da har-haren ya bayyana cewa a daren juma'a ne maharan suka kai harin inda kuma ake zargin sun kashe akalla mutane 45 a karamar hukumar otoko da goma a jihar ta benue sai kuma jaridar vangard jaridar vangard na cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci rundunonin tsaro daban-daban na kasa da su kara kaimi tare da daukan matakan da suka kamata na kawo karshen hare-hare da ake kaiwa kan al'umma a kasar shugaban buhari ya bayyana hakan ne a martanin da ya fitar bangare da hare-haren da aka kai a jihar benue da wasu sassa daban-daban na najeriya a karshen mako sai kuma jaridar disney daya daga cikin cikin manyan labaran tana cewa hukumar kidayan jama'a ta najeriya za ta fara kidayan gidaje a sha bakwai ga watan afrilun da muke ciki kidayan gidajen da kuma almomin da ke cikin gidajen na ɗaya daga cikin matakai na gudanar da kidayan al'ummar najeriya wanda aka shirya za a gudanar a ranakun biyu zuwa bakwai ga watan mayu ne dai za a gudanar da kidayan jama'a a najeriya sai kuma jaridar da punch ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwuwa ne zababben shugaban ƙasa mai jiran gado bola ahmed tinubu ya dawo najeriya a yau litinin bayan balaguron da ya kai kasashen faransa da ingila da kuma saudiya a sakonsa na ista ga 'yan najeriya bola ahmed tinubu ya kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin 'yan kasa tare da manta da duk wasu bambance-bambance na siyasa kabilanci ko kuma addini domin ciyar da kasar gaba sai kuma jaridar daily trust ya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugabannin najeriya da masu faɗa a jira ci gaba da aikewa da sakonsa na taziya dangane da rasuwar justice bola a jibola wani tsohon alkalin kotun duniya wanda ya rasu yana da shekaru 89 a sakonsa na taziya ga iyalan mamacin shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna alhininsa da kuma bayyana shi a matsayin wani jangwarzon alkali wanda ya nuna bajintansa a lokacin da yake daya daga cikin alkalan kotun duniya karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin da muka da muku. Assalamu alaikum. Sunana Muktar Ahmad daga tsangayen Aramu Muhammad Madubu Darasin da azumi yake koyarwa ga matasa a cikin watan Ramadan. Azumi watan Ramadan sabon Allah yana raguwa a duniya baki daya. Sa'annan kuma in ka je masallatai za ga ana shigo da abubuwa kayan shan ruwa haka ana rarrabawa al'umma saboda ana neman lada a gurin Allah. sai kuma duk wani sabon Allah yana yawan tuyi daga ga matasa suna yawan karanta Qur'ani ana cika masallaci ana addu'a ana zikirin Allah ana ibazoji sosai sosai a watan Ramadan kowa na yin kokari da gaske yana neman lada a gurin Allah da yardan Allah cikin watan Ramadan assalamu alaikum assalamu alaikum suna Sadiq Ahmad daga madrasatar markazin tafizul Qur'an koyi Bauchi abubuwan da azumi yake yake koyarwa azumi yakan koyar da jama'a ƙara jin tsoron Allah da kuma yawaita ibadu domin kusanta ga ubangiji da kuma neman yantuwa daga cikin wannan wata mutane sukan dage wajen neman lada da yawaita yin azumi da kuma zikiri da kuma karatun alkur'ani sannan kuma da ciyar da bayan allah sannan mutane da yawa sukan daina aikata ayyukan da allah baya so sabon allah kenan domin kusantan ubangiji wasu alaikum sai Umar Sarki da darussan suna da yawa. farko ina koyon hakuri da jama'a a wannan azumin gaskiya ina dan samun kwanciyar hankali. Wannan wanda darasi na wanda gaskiya azumi ne kawai nake samun wannan kwanciyar hankali fiye da kowane lokaci. Sannan ina dan samun gudunmuwa a dalilin azumi a wajen mutane da ba ni samu. wannan shi ma darasi ne wanda sannan ne ma ka hasali a wannan azumin na kan yi kokari in ga cewa na yi iya abin da nima zan iya na taimakawa wanda na ga cewa zan iya taimakon sa in na yi wannan abin na kan samu kwanciyar hankali wannan yana daga cikin kwanciyar abu guda uku na sana daga cikin abubuwan da suke kwantar mai da hankali sannan kuma da yawan jin tafsirai da nake wanci kowane lokaci a cikin ko talabijin ko kuma gidan rediyo gaskiya yana samun kwanciyar sannan ina yawan zuwa wajen tafsirai dare da rana wannan ma yana samun kwanciyar hankali sosai ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To Mahmud ga labaran a takaice. Wata tawagar Iraniyawa ƙwararru za ta ziyarci ƙasar Saudiya domin shirin buɗe ofishin jakadancin Iran a birnin Riyadh a cewar kamfanin dillancin labaran Isna mai alaka da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen ƙasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin Beijing a ranar Alhamis wanda shine karan farko da manyan jami'an su suka gane a cikin fiye da shekara bakwai bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan ƙasashen yankin. Tawagar ƙwararru za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh tare da yin shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya a cewar kamfanin dillancin labarai na Isna. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai ba ta da muradin ruruta rikicin Taiwan kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima ba tare da tsoma bakin Amurka ko Cana ba. Macron ya dawo daga ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar Sin inda ya samu kyakkyawar tarba daga shugaba Xi Jinping. Kasar Sin ta fara atisayi a kusa da yankin Taiwan a ranar Asabar domin nuna fushinta kan gana wadda shugaba tsayin Ingwen ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin Makata a ranar Laraba. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. kada a manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka kabata za kuma iya leƙawa shafukanmu na intanet domin samun labarai da ɗumɗumin su wato a facebook twitter da ma instagram yanzu a madadin muhammad hafiz babban da ta gabatarwa sai wanda ya haɗa mana shirin wato solomon abu da injiniyan mu carl stalin ne mahmud lalo ne ke cewa a wani lafiya.